tun da babu nan bari na shiga wancan shagon sai na kafo mana eh, to ba laifi ah, ya gari ya aiki idan kika yi ta kika bani haɗin kai zan aure ki unguwa ki da safe unguwa ki da dare unguwa ki da asuba unguwa ki har da dare ba dan mai kishiya ba billahi min ash-shaytani bawan Allah matar aure ce ah ni mijin aure ne wai ya da Allah ya kika yanzu na aure ki da aure na da naki an yi mata ah inda sauda sai saboda ka in kika yarda kika ba ni haɗin kai ba wani a ba wani matsala da abubuwan da nake tattaunin zai ba da wahala zan yi kokari na danne shi aisha kai ba allah lafiya wato da na duniyar wata sai na sai na ganta ka san me kake ga kuma ina so kuma mata ta ce fa mata ta ce ke ba ka da hana Ka ci mallafar uba ka da auren ka da yawa da an yi mun zama mata kenan mata za a nace ma ba ce mata za ka ci mallafar uba mata ka ci mallafar uba a a ba wala ba ruwan ba ruwan ba haka ne gare shi ba kana gare shi ba haka ka gani ko hadiye hadiye hadiye dan uwana ne ba ko ma dan uwanka ne ya tare mai daki na da ta mai ɗaki na yana magana wani zai aure ta ta cin wani farko ba yau sai na ga a ina zuwa ina zuwa alaji dan Allah kai ba gani ka san waye ka san waye da biyo ne wanda sai wanda sai na kai wanda sai na kai alaji mu je ban fai idan muka je ban fai a zauna a karye kumallo kowa ya karya azumin sa ba shi da hankali idan ba ji ko a je a ka gani ko kai ba ba shi da hankali ba ku eh ma ne amma haka gashi kamar cikakken mutum da kyakkyawar kamala haka ware kuwa da na ni ne wanda ne uwa ne makarbiya na na turmutsa su ta ina a cikin inda take ko sun duba ka taba zo ba dan sun duba ka taba zo ba kana magana malamin da kaka sa a bamu kashi wannan dama na san ganin ka na ka america baka je ba shugaban amerika ya bugo mun waya muka yi magana da shi ta tabon ice baka je ba to to zan ci da ji ko eh, a babur ko a caba a caba to mu je ka eh, mu je Thank you. kenan ba abin da ke bukatar a duniya sun da kalima a cikin duk na je na zauna ko yaya muka dan zauna ka ka bata shi ke da ka tabbata muka cika ka ɗauko mana rigima saboda Allah me haka kana yiwa kake nema abun da haƙuri bai baka ba to farjin da ba zai baka ba eh gaskiya ne gaskiya ne ba da ya ishe na ni a tattara ne hukuma kauye ai da ma ni ban ji da kunne na ba kai kace ba ba ya ce ba gwamnati gidansa shi ya faɗa wannan to tun shi ba ni yanzu kuma tun da ban ji koma zani gaskiya koma zani kai muna ta kawo goma to tashi da kai eh gaskiya ne eh. ai ta zo fa ba wani a kuma wani kare tashi kawai kuma ba zan ga